بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إخوة في الله والإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتعالى الإسلام قوانك فوسي يمد على منار السبيل مفاد شكرا بشامي الله جل سنشي مكو فاب فبعد يفعل فامغم شئبا farkar ramadan ka yi sharan bashin gwami yana wa aka ban kusa mashini sai ya ban ka yi tun waru ko ka kowon tare ko gumme da mawalin ramadan a shin bana ko bai ka soshin waru ko tin soshe ya shi ko yiwa ba ramadan insha Allah Allah ta yi ko shi ko fa kai معلم مؤلف يكات وأننا ابن دويان رحمه الله إني ويجب أن على الحائد فلو من غير بعد فلسنا نشين أمورنا ونفتاة نشيو بعد نشيفنا لحديث مشي حديث صحيح حديث ذاك مي أليس عندي ما إذا فإذا حاضت حاضت حاضت من أيها الحيلة شنكم مغرنا لم تصلي يوشيد ولم تصوم شبيديك الشيخ سليمان رؤيلي في زولامي هذا بإجماع العلماء إمي يبعد تمدي يشوف معلم أن الفطرة كم كان واجب أباي على الحائد فلو من يعني falu mun bai wai ba ne shi kun muri na wani fasa da shi ba da shi bane malam ali ibrahim wala da jami wa ala man yahtajuhu li inkari ma'sumin nahlaka ban falu mun iga shi ga iri yo mashi in guma mun ba shi ne lotayin lotayin kus yani lotayin buyo kangarakin ya ka in wanke wani haifan fa'iri ya li'annahu ma ka yumkinuhu aba ya nini tadaruku ne bin kwata saumu yi ke bil kadani fe bi khilafi tafa'an al-ghariki mu ne wanke na wani haifan fa'iri ya إمام شيخ إمام يرين هذا مثال يا إخوة يذكر العلماء في باب تعارض المسألة والمفسدة شيخ الأمار وحينيني ينفعنا يا إخوة تقولنا يذكر العلماء فما لم ننكمشي في باب وتنشور التعارض فكا مكونتو يعني تنبو نتوتفانا المصلحة يوغام والمفسدة يوم بيونا يعني يوفيك يقولون فنا جميع هنا أن التعارض المصلحة تنبو نتوغام يعني مسألة الصيام فاتن وانغام وكديك فشنغايك ما أفا مفسدة الموت فيو المعصوم ولا شك أن الموت معصوم مفسدة عظيمة ما لم يفعل لي من كان منكنا أبا نفيو أبا نورنا أعظم بشر كريم من فوات تلك المصلحة نكا أنشأت أنشأت يعني ربوكي شأن ولذلك هم يرى السير ويقول علماء طبعا الزبي إذا ازدحمت المسألة والمفسدة قدم أعلاهما فيك مصلحة يفوك تو إن كان المفسدة يفيك فمكم السنة يوئنا سيريك يا رب هنا أيهما الأعلى معلمين ينعينا أيات الفعلين بيو أبا غانين أبا شكري كرتنا إن المفسدة مفسدة أبا غاني فنقدم دار المفسدة معلمين بوك وكم كم سنين بئتم وبيو فلذلك معلم يا مشير لو أن الصائم abu yin gani yake ba ra'an bi yin gari qad mune wa mu wai kenan wala ya tamakkanu min inkazihi ibi ma gane mo yin gakku da wata yin gumi illa ka ja bi titri ko ne kim kenan bo ya ji bu ayi alayhi an ni yuskira yake ya no yi ni ke ba me yo mu yin goyi bo mu bi na ba yi ke kishi su shamu mu an shi kuma mi yi mun falo buyo ubiye falo shi shi wa fayi ga unguma yo mu ne ba mu goyi kenan mbuwa ba ni mi mu'ma je ni ja bo kay mbam kam kene mala je ni mi mbuwa ba yi kene ni mi kam kene subhanallah dunu ido ngam te islam yo pwende mbi islam wo man ga ni ku ket ga ni tu ga ni yo ani yi wa mu ni so ba yi yani yo ni mi yin ke ba ibada ngura baki na possibility ba ni mun kai ka fe ku ishirin yamba ma'azur yamba kyurun ga na yi mun kamilin kun buyi ku in kushiri ba ngaran babu a yaran da shi kuma yace yake bwaye mumi ikabje tayi eh malam ne ana mas'ala ta shiha gambo kan yi kenan yumkinu abaye ni kadaru kuhanu kwati da bil kadari ke kan wani ne kwatali yanzu yin ce ya sharuna ne ce yumkinu an tafdi abaye ni ne ce lakin al ma'sum idza zahaba la yumkinu tadaruku bil kadar na ama mi abu yo munu iba ni banga wanke yo be yangu mi ne ika bi ne ngambu asa be bin kwati bi ne fe mun kun pu afa ba fe wo mun bone ha ay ma la la yumkinu tadaruku bil qada ika kun bu ku da ay ko ko da bondo mi ala ga ko wakin ka fama da manju ibrahim ke imi wala bi jeri ke ne mo en duri mun bi ne ko sa ni mo possible je ni ka kon ika kun bu ne yin yin ke so be mu ne ba mu wanke ne bayyana yin shaifu ishira don sha'ani ala yi kafon tsayi inni fa huna qala al ulama inni na yi ba malami yuftiru lakin ikhtarafu fa fa'alami ma alladhi yajibu ali ayi kani al yajibu ali kada abi yin ferina o ka yajibu ali kada wa itam abi yin ferina yin kanin bi na fayu ikhtarafu fa bin fa'ana ma sababu al khilaf ya'iku malam ya kan ban mu wuntu in fa an ba malama kunta لماذا اختلفوا لماذا لم يقولوا عليه كذافا ما لم يابو مشيكو ففعلا أبو مشيكو فير يعني أباني بندوني فينا هذا مثل حامل هذا مثل مثل حامل أو يمشي من بين غايب والمرجع إلى فاق المو فالذين يرجحون عن الحامل والمرجع إذا حافت واحدة منهما على ولدها فقط أنه يجب عليها القضاء والإتام معلمي ومبوكري إنجو يا مبوكتي woman kan kan ni man bayan ga yum nan ga papu mon abu yang ga man ni in fa du mon ni na in du yira na aba ni ni ise yi ke bi ji ko yubon yaquluna hunaka faminani na ngayi na aftarat min ajli al-ghayr ikabna ke bo mu shi mo mun du ni wa huna hada aftara min ajli al-ghayr ngayi na tinga wo mun ga boyo na ikan ma ke bo mai shi ga mu'min duni fa ya ji bale kada aba ikeni ni ni fe wal itami wal itami jidda majum wa zahir malam ya ba sa shi mun dauka wallahu alama ba la an bayyana dena anna hum yajibu alayhi qada faqat ayyina ni wa dunu yin fe ani mune ko ke mu shi so be mune ngonga an kenan ai aba ikeni ni bondu fe da ne ji yake yani shi tin papa yin majum لأن ما فهذا هو أصل أباهم بنغاجم وإنما نكيل فيه في الحامل فليعيد ينفله من بنغاجم والمرد بنغا فقه لوجود الآثار مشيكا أبا من فنفع يوى أكبية عن ابن عباس وابن عمر وفنيا ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وقوله أكثر من أجل مصنعة غيري إن بشي كما كبو مشي shingam mpandu mu'min wuni ga ndi ne yaqtadi alina bu at-takhfif anhu baliwar ngam ka dumi fa hada muhsin yima ba ko ga ngam bokat wa ma ala al-muhsin min sabil andi mun fandu mu ne ba ga ngam bokat ne shi ndan maje yani ka banga ngam fare irin fandu mi ne reni ne sai yi kalli ne shi manjum wa inna ma na yalzamu al-qada fakat awaji kirini ponduna i sai yi ke مصنف رحمه الله ويسن أو يسن لمسافر يباع له الكسر نعم أبا مما فبيبتا يعني aba yukuna mune ba nga wani na rabi in beni ne shi tsotu di hadis na shi hadisi yo ya me lesa min abdul asiyam fi safar mutafaq alayh gantan sallallahu alaihi wasallam ni ali molo de yu usho ne shi yake mata wani mutafaq alayh wa rawahu nasa'i wa zada alaykum bi rukhsati allah allati rakhasa lakum aba na fuye mai kiron ga Allah yo i kiron na fuye na fakbaluha kuɗi sai Sulaiman Royalini al-Musafir ga wani ya aika wa kuma wata lahu an yuftir aba ne ne kumke bi dalalatul kitab wa sunna law dan tafshin ga fa da kitab ko sunna wal ijma ba tun da shi fa malik wa kan nukila ibnu wa kan naqala ibnu qudama rahimahullah ibnu qudama ibi ko yani ibi ko min ala zani الإجماع على هذا نتملي شفا معلم تجي يعني تومي يرى من نتملي شفا معلم تجي ويشترط لذلك الشروط إمي قبي يأمن لبون تونغا الشرط الأول بمون تونغا أن يحرز مسافة تسمى سفرا أبا ميسم كوانيو يعني كان خير وانيو فكان فون وانينا يعني نبوياجنا الشرط الثاني باري فان الله يكون سفر سفر معصية ثم وني شما بابو وني تيتو لا نقول فتامجو كومي أن يكون سفر سفر تا شكومي إذا ومي وني شما وني يوشو حتى لا يدخل في ذلك مبا أما توني تيري نتوما يوابا يوحن يعني يدخل في سفر تا المبا أن يتوني أن يتوني وني يوابا يوشو بلبن بل نقول ورمي Allah ya kuna safar safar ma'asiya aba mai wani shi ma ba wani shi yanzu a shafi sani ane wani sun ga ma ya wunde bi ga mo to mun koli in fara kai ani bi ga mo ma kai ga sambot ani don voyage ban do ma ya wunde wo kumbo boy won ta ko ma kai ala safar li ma'asi yani iman wani ni ba wamo nga mu wamo so so nga mke lam ke she yima da mo ba sa ko ke wayo fami ya ke wai ne ji ke wamo ga kunde ne ke wamo ga lifa yani iso sha fa ma ya ne bo mi ba ku ma ku akimin ba ku bo ke da ta ne kun bo iso so pam dia shi kem dia bis iton kun bo won fa za ayere ko kiyam kun ne shi ko yu wa bare wani shi ma bo wani shi to da mun ni ma wanye ba yake shura ya kafa mun bishi bishi kuma Allah ne bari mai wanye da mu ma ba wanye yake shura abi ndo in da mu mai lokacin bishi ya foto da bakin fu da yau ko ga mi wanye yake to ba mi iso sha fa ma yau yau fa za a kufi ke wa fa za a kudu wala wallahu ala dai malami ashartu sana mbara moto ga idan Allah ya tahayyal bi safar ala fitr yani malamin ban ba nanyi ko ta kabi yani yiran yi ma ton ba ko ndumi eh iga na bo ma shi kabi kai amma sarsu awwal matan kun mutun gama wa huwa an yahruja masafa tusamma safaran aba mi tum wanye ya ba kan funo wanye na babi da ma azu mu shi mu yana safar allati tata'allaqu bihi rukhas fi ijma' ulama bila niza amma ka wani yo awon kan tin nan kiran ga masu tun da su fa malaman su su ruban tin mukat masafa da ta ma ya masafa aba yani masafa distance ya ta ni mun kan kan tin ma ya distance na fa me wona waka ni za yani tun fa malam tun da su me mune wani na ya ba kan ku wani na an bi shi tun nan su ne to an bota masafa distance yani tek tek ni fasafa ba ta yi ne a lo'yangon mai gaya tai in ba da ijma'in ala an al-khuruj min al-masjid miqdar mil la yu'addi safar yani man sam ka ba tam bi to mi in tam lo tin tu sam miqdar mil mil ba yani miqdar mil la yu'addi safar bi ijma' fana faman am tishi mo yo man yi tam bi shi لا يخالف في ذلك ظاهرية ولا غيره مفعنا لي موت يريو wa inna ma khilafu fi ma zada ala min nan fa ana to go ya ku sun kunu min hal huwa safar aw laysa bi safar ya wayi kandi wayi na ko ba suke na dai wala ku shabi ko mo sai yo bibi ku kwata bo mu malama walladhi yazharu li wallahu a'lam shi sulaiman ruwaili a fi dolami ya sa shi ma mun dongora ba Allah an bashi man tayi na na'am ibi anna man safara masafa 85 kilometran mune da binin wani ta irin yi ba mu famgan firin shi ta yana musafirun ila ga wani la na safi fi zalika linnas samahu nas safi ulam samu ko da mu ko ko ko ko ta irin ko ko ta shika fure ni ko shi irin yo ni ko mun ga mun bo mun ga wani kuma shi ne ni bo mun ga wani la na atabiru urs huna malam ne da ya fi na mbun tuwatuwar an da ma yi su shimfa a fa'amin na maga ma wani na bauta urfu tuwan babu da zai tuma wasu mu wani da ma malam ya ni za mu fono wani na ba da urfu ta yi yi ba ta likita bi da yamba a yi da babu da ne ga abin man biya kotun tuwa lamu fa an gani yin nan e tuwa an su za an su da ba ba da an fahimci to kaji man ga an tarda wa mai sami to amma a ta ko kucin fure kucin fure fure yam ya fara ka ta ko fure man zira a fushi ka fure ya fara ma fara wa ya kucin kuma to shi ko fure ya fara ya ko shi ta ya su buwa lam da islami ma fi bo ma a ta ko to islami to in dan fure fure ya fa musulmi nan kan ba mu ko ba kutu ko ba fara shi ko ba fara nan ba musulmi fara fa musulmi amma fa musulmi ya ka bun shi in tangani ne yawan kucin riwa manga ko bi dan zai ne aba turi adillatu mukhtalafu fiha mambo adilla bai mutafaku alayha wa mukhtalafu fiha ba adilla yo aba mutafaku yo tumdi shuwan tilma aba qur'an aba sunna aba ijma na qiyas ba mukhtalaf yo fa an ba tilma an tun bi na urfu yani kishimo kawaidu fikiya kishimo ahkam din din ga islami fa shofu da urfu ga mas'ala lam ya mas'ala lam ya mbishi ya ba tinga lam ngwa me fata bace bace ga yin tiyere tal jo urfu yan to ranti ga yi ko ma a cikin ga tinga yi ayu shari'a bayu islam mu malam ya rufe ni ga ba sai islam rahimahullah bari ya mi yuwa buyan ka fute ya la abe ka urfu sa meraf to rahmi fa zan je ni mwamba la wote liuki kembo wote liuki eba ngani bwanyi tai awere she Suleiman su uruere atizo la batuma ito na precision maze ni yaba sa simu ndongora ba la menji mutya ni mune ngoni yapi na me famga msulushwe ten mwite bangani ibi potambi ya mufotu ukwanga ki efanye wapi wenziyeni ha ni ka furan fuyi da fuhun ga wani kani ga wani nan buku ka tafi 10 km adam bi nan babu en voyage ga wani la na akabir urfuna imi su bomi in consider su bomi in fa fa amma ni urfu to furan do shi ka tinga na yin ku bomi an da bi ban fa fa an urfu ban fa fa an to ungu furan ahkamu fikiyya shar'iyya anta abun gumsha da fofo yuwa fun samu furan wakuba wari ma fa ya kutum kishin ha kutum fu ka kutum man zo ne sa'ata islami na en bu kutum pro man gari she problem go me ba ka ba me yake mo an ta mi ko lo kwata mo ndi ingam te siku ndi ingam to qada ndi in fa an ga ma fa na ka ne fa shi yafi da urf ko sha'mi ala yukufa kai inni li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam سماه سفرا في نفس الطريق لا يحتمل تعويض إني ما أكان عن صلى الله عليه وسلم إفوير يوي تقوى أما سكرات ومبريان كري وفنام بي أما من غير شأن غير تعيش إنغام سنفان توش إنغام فقال أنزني لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلى معزمها يعني مي غاتو صلى الله عليه وسلم لا يحل أما بي مولي امرأة من غير ومن يسنت بالله ولا واليوم الآخر بان يليجي أنك تسافر ينقوني مسيرة يا أبا نيو أبا من دا يوم يليجي وليلة فاشينا إلا غدا ما دي محرم فوفو من يبا دي محرم شينا zo mahram po wo zo mahram pa yu ken lam zo mahram po wo ni yu ken lam yani amunu apa mungwe lam ni pa ku wi na zo mahram afa mungwe lam wa shin da afa lam mu mai mambambe wa ma asba dal sai don ga ti to shi kan mungwe so din iri abo ye so din don an bo wa prenda mi ji wen am fa shin ko dan banda me je baba muslimin wa imani ayirin masu je fiyam to mai kuka bar ta ashen fi islami na e ma wajen shugaban na nke a shi ya ci ka Allah Allah ya shiro mu ban ko imani ku ku shi indam gam kun kafa finan sa an shayin abadan kirfi da Qur'ani ba hadisi na kan don kwala wa mu imani su ku me da ni boyin ba ma wajen shugaban da hawa fashin je ne yare fashin je ne yare mun shi mun shi mai mun gashi mai kaman wani ni isi ashin da ne aka wuce nan ne ya kun ya ya yi wani su ko shi da yan yare ko ba shi yan yare on ne fi ase ke ko ko ka man da ko shi iman da yo yo ko mu annabi adam yo shittu ko fu ku shi fi ne ya allah ku usha imani in ji shi ka kun fa afa amina yi addu'a kai ruba in ba wuli o tu ta fasa ko shi shi wala fa kan mu nga an tabbata zai man bayyana su wantin to ala bo dine ima wani la ashi ko liye shi ke babo zai mahram aba wada mara yankin tayi ko fadan liya shi malamin imi wa za ta sahihi malamin yi zabo da hadisi ko hadisi zai yanka da imam buhari ko muslim idan annabi sallallahu alaihi wasallam sama masira yawm wa layla safara amma misamiha imin ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi na la'ani indi indi ile yugo chu don shu nungam ko ne ni ke ma shi ni malimi samma ga ti shi she yin yo ko bi na bangon bua ma no mu we ne nda indi ne don ngam na shi na ha bua ba ko bua ba ni wa masalatu yawm wa layla imi la anyi indi ne yugo shi bi hasabi ma na arifuhu taiwayon tishin webo yina min masirati ibil lotu wala wato wani inje lon bana kuwa hamsun wa samanuna kilometer aba wani yo tajirin yi aba famu ga mu kilo sheten na en ga jan je ya ba ku kuwa ka panyan pan pan pan jelo ba da irin wani ya bari yana abin wani jelo ba mi abin un timban wani ku abon jelo ba na mbonyi yaba yi fanga mtelo shi ɗaya aba yi la aliliyan yi ne shi da wa fatuwan ta aba aba ko aba fanga mtelo shi ɗaya ma mana to na filo mi wa mato aba ngadun ba mun su mangon ko bisu eh fa ma'alif wallahi fonta fa ma'alim shikati fa ma'alim shikati in ka shikari kin don washe Suleiman wayeli yirin shikanti kafonta islam bwena wallahi bwena nkam ne din bwena nkam ne ngai mwan tenga mwe ke monda kufuka sakka shikat wallahi uba shikat yeje ba maryamu iyo bwan bi mambari ene bwama shikat ngande bomi allah ma shi wan to kusin alo ka pande ni allah azza jalla ba tangu yim shaw tangu yim mante lo saka ka fo da islam fo ka yo ngantan ba ta shari'a ma mazemi ndinyi la liye shi ko shi wato ta ba fangon su shi yake za mu shiga abubuwa ya kan Allah da zala kawai man shi ne fara shi ma to a ciya biyu da ko wum shi ka fonta ko wum shi ne ban ban mun kuma sai Allah ko ga shi shi shi Allah ya ma da Qur'an suratu hujurat ne la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli zabun bin su Allah bun ga shi shi yace shi kare kai fa ku ne mun shan ya Allah ku inganta jinki wumma shi wo jande wumma shi kuna e wada wofi kun shira wumma shi banda andir makere ba famkari shiri shayin shi ne ji fa sai do beta wa to za ba kokari ne mun a ba kan wun sai ne yunga yan fote yo Allah ya ko ngan tin shi kuma kuma sai sai malami min al-madina ila bi'r ruha malami lo madina wa min fa bi'r ruha gore bayi mali to laba tango madina na bayi da kai ne imi wahiya hamsatu wa tamanina mitar aba eh famu rabu ne ta ne samu kilo shi kai fa huna ma samma wa rasul ga shi sai salam ma ku mu ire yo ha min yi lalla ta fi ila ghairi ما سماه رسولنا سفرا نسميه سفرا إيه نوع غادي وقفونا منيت أبريل تو واكي كام كام كان غانتو نكو غامبو أنت أفوري غامبو كان ما منيت أبريل إيه غامبو هي خمسة وثمانين متر ومبمان غوكو أيرا فوت أب سوين ينتي هم شيكو مويم تونكي أم غامبو سي الله أيرا اللي أسي يوا بوشي شكرا بوشي أوين ينتي مستيكي مبامي ما سماه رسولنا سفرا yuko wanga atumuvu sallallahu alaihi wasallam ifune nyina musamii safran kwa funu wenye walau qala ahlu albalad innahu laysa bisafar fa yo fa bin kin guje je mi andi wenyina urufu bin tunga biganga fataka kai amma idza kana tuna dalik mato mai andi mu'ira yona sabina kilo sangam kilo sitina kilo tungam kilo kamsina kilo kiangam kilo falladhi yazharu li wallahu alam yiwa ba sati man dongon ta ba la man gimi ke annahu yursa fi ila al-urf foyu wa ma'alum ke da shika ba ko gani ne bunga fa fa da fata urfun fadan tuwa kula fadan tuwa uru masha Allah foyu ku ko da ni isame ni bo mala fa pon tuwa uru ta ni ne ban biyan ko ngun gongo su ku su mu ke fa aywa la za yani malam wa ko kon man shi fam ya foyu ya baran ta ya ba mu malam riyan ni ta yi yiwu ga tun biye mi ba yi na wa ku ne yi don mu yi yanka kuken fayi imi yi an di mo yi ran yefo ban su mi fam gam kilo shi ya ta ban yi ya fam ka kuken su ma imi ka shi ma sa gam kilo ya bi ka in ga aman gam fam gam kilo na in tun gam ka ta gam kilo mi buci su ba shi kudin farin ko da alamati da sangu ka kun kan gummami mun ka ma batun ki ta moli wata moli in yi mace yan gam tun gam san gam kilo ko kuna gwaya jene ni na bwani ga bombe kan manzo arayan tai wa min bar in fa in kana nasu ya'udunahu safaran ina yo rumban ci shayi da goma wayina waya ta ay waya ta ayyauna lahu isho son wat ta ayyuhu safar so son wayina mun kama bungon ko yina ene mo wani ba ngani ni mun kan kama ndo nga ta mo mali wata mo mali yake to sun wari boye ka ka jo to nga mu ne ndo nga ku fi wa maya ne na fa exam ta pm fu ne ai so sun wa bai ni yan wani tayyib ime fa huwa safa wa wani ne ka farin tu kan jo mi mu ne ga ma to lo nga ke ma san ga wo ku fi in kan so sun wari ko ban so sun wa wani en go man kan kai ma kan go maya wani ne da samu tayyib ko ko shin malamin ka ini wa in kana nas la ya'uduna safaran wa la yahmaluna lahu amma safar kanu yanqulu min tariq ila tariq fi nafs al-balad fa hada la yu'addu safar malami awai ka sai ya ba ku bi da an ci shi ko mun yi na ha yani yo mu ma shi shi ne mu an tunna ma wu manyi ya dika kuma an sai importance ke yi da yi amo mình nhiều mình ra bên trong nó cái độ cái ngay rồi không bộ bà mình có cái ngay rồi quan bị buồn phụ hả cái gì em đi à vậy cả mình mang độ cho mình được mà cho mình mình được mà cho chúng chúng mình và hai là lại là được sắp về về chỉ mình quên mà mình yên tâm yêu ngay là gì yên tâm sâu trong ngoài cũng như không bộ có phải không chẳng có trả bờ ý xin thế được không chứ ما الدليل؟ إن يا جماعة يتعبوا أن أن لم نجد ما يثبت كونه سفرا. إيه ما غابوا ما nkwato ko da shari'a ne ya famma mai yiri ya bani na bin nafsi tare da ko ma shi karaba rayan kiri la yuhtamalu ta'wil ya ma an tin tin da in ji kun ga fa yursha zalika al-urf mufafata ne yiri ya shi farin to li anna al-qa'ida wa dhabit maka in kiyam ta fi uba wa an shi ne ana mai kula ma wara da bin sharin mutlakan wala babita lahu fi wala fi lunga yursha fi ila aur min shi sai yuka wa yo kokwat min ta sharin ba ta kai mutlaka ba kiye shi wala babita lahu shi an bani wa shi yire yana an guma yire shi ne ha babita lahu fi wa shi yire yana wala fi lunga kai tilin fara yoron shi an gubara da kwanan shi yanzu ila aure su gofuran kofuwa koi wala yana ayo ba mbiri yana yana mafudan ba adilla ta ba mu talafu fiha manga adilla ya ba mutafakuna fa adilla ya ba tumdi to ban duniya ba rayan kere na aba nafsu wannan shi karatu fa kitabu ta qur'ani ba rayan kere na ha ngaye ka larin wa aqimu salana ala sa'at otuna ngayi yin fara yan kari mbate langa mbate kafin jengo yin ta an tawo shi ne mu fara yi gomi ala lina ngami mun tawta wa panin ga shi fara sunna sunna to ne ya shi nusus wa mbate kai kayo nga an dubsa samma a shi kuga fa mun to otuna na fami mi to otuna den tin di ni yanzu yin fu ndiya shi afa wokiyan to ngun ban nan kuma su ba ko kon to ngun ban nan kuma su wa ba to nga nga nga tinganyi ya to mawada bara yan kari na da nasu tare na aba mi aba ku da qur'an shike ba mi mune ba ta yi na ha alami wa in kuntum ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra alami wa in kunta yafuba ha ko to safar ta ko to wani na fa iddatu min ayamin ukhra to tishe yi ran baliye yuji to mo baliye jin duni nasu to ma tare tengba aka ya fe ni mure wonyi na ne yen kabke wade ko panani a shi kam kan ga don yin ya fada masafa fata masafa ke yi ro an da mun balo wayi da yin bu yen kabke na wade kai ato ya shi nasu to nasu ya to nan ga to sala ta fi ma an fu ta yi ya fa mun kabke ti mun ya ba mun fu yi ko awa mun fu yi yom wa layla يوم وليلة يعني فتون يا بنفت عرف مدكاب ونقبنكم يعرف رمي akabon ba kuma yi ya kamun kowane illa an dile shi nan di shi ina yani abiyan tum ko shi ban wai da yi na bo shi ina to tani ti ran yi iwa me bo fam shi nan ko shi ga ba yawmun wa layla fami iran yi shi da bana sai iran yi fam ba to ta su ko fu aba fam ngam ki mun sheke ya wasfu ga ta su ga fata wani na kai afana ndia shi li bandi bongongo jo mbade ndio mimbo ama te moli kam kan ngam bo ni wani po bandi bongongo malam mimbu ti fu ndia shi kai da ya tuna ko man shu ko ko mi ti yi sanguna faka an fukani yi na ni mimbu ti fu ba fa da bo fa ta ur wa ban zai bo mi ko kai duk shin aka bo mi yan famma mashi fama tayi ene walidhalika aqul malam ya gairin manzil as-sahihu ya ba ran kai allazi yatasma wa alai adilla yo aponin tun na adilla na ana ni safar ala kisme wani ba da sayan sayanti al-kismu awwal fam sayanti na ma za da ala 85 kilometer ayo aku shan kundu fam gam kilo shi tayana فهو سفر ومنيه التفريط وكتاب من يبقى من تنت وات أمس وثمانية كيلو كل في أبا غير قيوني وما وين موسى شامي تورين كده وبا قوتي سك أبو واضح إيه أبا إرادة تراب أبا فامغم في الشيطان أبا من يبقى فامغم ميتا الشيطان والله أعلم طيب إمي فهو سفر ما وين لا يلتفت في إلى عرض فلم بي يمي توتي وفرن تؤمن يعني نيو نيو في نمبر tayire yidi ne famgam kilo she tena kama kau wa me ya ban kundu ye ka famgam she vi viungam kilo ko kilo so mon gode sai an ko kilo pa ko kilo na ti ko bada bi ko different ko ngu don kam kan gam di di wade tayi malam ya kis musani barin tan ti pan ma kana duna zalik ayu as andi mo yire yore yani aba man kan famgam kilo she tena eme nanzuru fi ila urfin nas eme mubati yantu ti fuyu wan pofurin to ngupugan mi ako tanyi mu yo fati yire lin kan funu wanyi na bwa ba wanyi wallahu a'lam yo gombe kamman yum kama adam yana eme wa bi ijma' ulama te tumdi ko fa malama la yuba'u lil musafir fama bi mo ne mo ne wanyi na an ni yukira yusabta ila kanja idza kana musafiran ko fu yembaga wanyi na yani wanyi ba mu tabar na tayi ikwatu ahwalu salata malami ikon tuwar mota an baka fota ko ta wata ne insha Allah ku shitin ta fe ma za zu zala ko to ta dinga mu shi amma bara kiri ko aka shi ban kira ne Allah shi ne shi kon fara kon fa ko yi uste go din sai na ka fota ko ban shi yin fon bang bang bang ba ha ko ban shi un ka fik ko yi un Ramadan mbe shi un ta yi un bonin ngai ni shi ko mashimi yina mantunin su shigar da mahon ne barin fara bida ban da fara indamshin tuwangu a ya in tuwangu kun da islami na ba mai zan biyan tuwangu tuwan ma an ko membo mafi maga ma ofu yana nzun tongu an ga ya matoren malam ne tongu ko ne kan di no min tongu ko pa aha ba ma su zambi shen duwi e ya mo lam zun do ko ne ba ma je me ba bi din su ne mo su ne e ba ta yin su tu e ba ma mo mun nan biya wu ma kun in kut nan kut in da ya ci man ta an yin su ne e ba su ne su ne ba kun ban bu mi yi fe a ya an kongun kun dun ga yi an ta i asbata ifan mana ko min to nguba ngani mbi fe ka ban baran to nguna abi fe ka faran to ngu na kasbi shi ban di bo faran to ngu to ma'ana wushi ga ba sahin ju iwa ba da yanke ne na kasdu kasdu shi ta faran to ngu bo ka in mu mi aya abon to ngu kun dunga ni na ibi ya ni fara wa bi shawa ma'ana ngaba wa bi shi ne shek ine mbi shi ke so ne shek ko to block mbi shi mbisha ne shek ko mbisha rize ko ne riz bamba ko ne tan mashini shubu ashi fa bamba ashi tamira mbata kai salamu alaikum wa rahmatullah magan bisha ga shek a wusa magan bisha anyi to ngu bran ne ra yimi o mun kan baran to ngu yamu kafiri malame mu be malan an da kota ne ju to ngu bisha yore min to ngu bran ne to ngu bran ne bisani bi kan ne to ngu bran ne bisani ma mabi tiye kamfu nga mamba mumum nga bishunga na wamba momata abuya nga kai nga ngam tu bu nga pe do ba mumum abata ma mumum ne mumum kan ku pe do ku je pe na man ja mun to mofu wo ju fa ku fari yo man ka ko te min kon ko tin ke te te nga ndu te mu in kan bu nga ma ma ku ku man shuru akan ke na awu in ku ka ku ma shi mu yu pe wallahi ka ko to shu man go ba mumum ma meruna la mahala ko shi ndi an bar mu don shi yi furo to mi shirin ko ngu furo ne ma yin ni on to ngu furo ba ne mangai sami ma ki bo furo to ngu furo ne ito bo furo furo da ayoyin ko ngu ba ne ma furo sami gori ya ko ngu ba ne ba gori ne e bi mbi tan bare ni abu ne mun fa an to ngu ya ma mu kafiri wa ayo mu man ko da ne ko se mu ya wunde tam ni bo in tam ne mu ya wunde ba musulmi bi tam da shege fo fo se ne ki kafiri ki kafiri mama mu tam yi ko se bo to bunkun da ba ika fi ni ka da war ba bisan mun kan fa an to ngu mun kan fa an to ngu bui ka tiri ibe ko bano min be bui ni ka ti taye ya na ke yi fu ya an to mbi shan bi shan bonin tam she fa shan bi shan ma'alam ayi da binta ya ti sun wori fa shan wori ka fonta fo yu arai taye fatawa ba ya da basa am kai mone ita ce fatawa malin fafa ne na ibi su fun zuka ciyo no contest na yi kuwa na aka kudu wari ya yi fatawa shiri ya mi sam fatawa abadan ishi a yayin da shi da mone idan su bi fa kibaru ulama ba fatawa ba malama leta mutalawwil ina ngari kalminan ba ne garin wani magama wafi ba hane hukunto na fatuwa shehu usaimin shan bin ba shi albani shehu islam ibn taimiyya yi da fatuwa bi kowanteji yiwayen ta a yana ke wumi shi ke kunci na ike ce ta wani ba ma'alam ci da su a yau ba malam ba ba diyu yau ba ba wabi yau ba malam ba gige yau ba malam ani period ani contest ani pekari fatawa ni contest na yi yin zai ci ci fumi fatawa ya contest ba ma yin ta yari ji ci ci kan gambe kare abu mace wa da kai ka kafin gumma talawul abu ne ban wani yi wun kwata mo fatawa ndi men malamu ya ilo man je kwata to ndu mi fushi na na abi wanda mu fado mo ko da ya mo fa san ga fa san fa an ga fa ko ne ike mi fatawa da unyi mai ko ta aka tala wurin da suka wanda aka yi sabbi kun sha mai alayi ko fa don eh sai Suleiman wani afisa wallah irin tonin fudu in ga fatuwa to mole ba zai ni an din shi robo ruhu ba malama ka ke ma tiri ke ma sudan kai amma da samto guli an ta ko mission contest ba mission fa'ida ba ya ba anti ma in kuma business ba ta fa'in bai mun fa mun fa mun ma fa mutalawwi mumabamba ni kengwa wate yisivi fatwa pa ulama suka fatwa pa ulama ton konte dibo fashion shina na shiri wonjo se pre context na yanto jeru no yi fatwa andi su context promo ko ritaan li hawa li hawa wome shi fete pashoshi ira mzi wome fatwa ni contest wome kunju ma fatwa yo kore ni fatwa yo contest ne wade wampa mkenga ngabo mi abanza nto upa pota don ota sala wulwini fatwa wa contextual se sule mare me ndi ndo fatwa yo makano nga fatwa ba ngu islami pandi nga bo sharia angu tauhid ngu sunna bo shirmi ne mbere mi arabi saudi pa ngu sharia bo atosha mi angu pamle kamantu mago yen tun shi momu ala fi dumo kan wai shi tobo islami wai shi rage tu gongwa da bisa wajiri wai shi fa ra ne la islam bi ko pun bana ba waji pun ngam ka afro yi to ni ba mleka sai yan ngam ka pun bana to fiye mina ba to kayan gwa da bisa wajiri mu so fu gaban kwada mu yin ngam mun bari ba shi ku ba wa da ran kari kayyab don fatwa ba na ni fa antu fa malan tu fatwa ba mu contest ko yo ba maka wuya bangu shari'an ngam ya ga mu amma an fu ga kai tun bishe ma french ndi mem question mun kuma frantin bisha malami na ha da mu ne zan bisha mem question mun kuma da tiya rabita wari ga malam fadda ko kondo wondo na mo fatwa fa malam ko ba am na mo fatwa ba ulama ko ba am ba tani din seli to aya nan da shi mu ma ba zai mi fatwa ba contestation ba kuka ante ku bi ason shi ne ba ideology shi ne ba afkaru shi ne won sha mi ala yi ko fa ko ba yi wa bonje bu ba su ta ko da bu mu bisha waba ngumsha kafonta tayi Allah shi ne ko fafo tare ko ku ko ilibin wani hada sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in